Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci sha tara arba'in da mita arba'in da kuma mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon VOA Africa kan mita 200.5 a birnin Yamai da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin 25 ga watan hudu shekara ta 2016 sahabo Imam Ali ne daga nan gundumar Columbia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya kamata a samu ci gaba a kulle yarjejeniyar harkokin cinikayya tsakanin Amurka da kungiyar kasashen Turai da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasar koriya ta arewa ta saba wa ƙa'idodin kudurin majalisar a lokacin da ta yi gwajin makami mai linzami a can ƙasar masar kuma masu zanga-zanga sun ce za su zama dushen a yau domin nuna rashin amincewarsu ga kyautan wasu tsibirai da shugaban ƙasar ya baiwa ƙasar saudi arabia kanun labaran kenan duk wasu gyare-gyare da ake nema mai girman shugaban ƙasa yake nema a yi a wannan kasafin kudi a yi masa a gyaggyara a mayar masa ya sa hannu a cikin wannan sati sanata dan juma goje shugaban kwamitin kasafin kuɗi kan batun kasafin kuɗin na bana a jamhuriyar nijar ƙungiyoyin farar hula suna kira da ayyajin aiki na gama gari hukumar kula da ci gaban ƙanana da matsakaitun masana'antun najeriya kuma ta shirya samar da ayyukan yi ga matasa ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya yanzu ga labaran duniya sauraro ga kuma labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da kungiyar kasashen Turai su sami ci gaba su kulle yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nunawa kulle wannan yarjejeniyar. Shugaba Obama ya wannan furicin ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaban Jamus Angela Merkel a birnin Hannover kasar Jamus. ya ce ko tantama babu amurka ta ci moriya harkokin cinikayyar da babu tsangwama a cikinta kamar yadda sauran kasashen duniya su ma suka ci moriya amurka da jamus suna cikin manyan kasashen da kasashen biyu suke hulɗa cinikayya da su da suke fatar samun goyon bayan irin wannan harka ta kasuwanci da babu tsangwama a cikinta tsakanin kasashen duniya ta wani gefen kuma jiya lahadi da daddare jama'an amurka suka ce shugaba obama yana shirin tura ƙarin sojoji mai tan da hamsin zuwa Siriya domin taimakon masu hamayya a yakin da suke fafatawa da 'yan kungiyar ISIS. Yau Litinin ɗinnan idan Allah ya yarda shugaba Obama zai ba da sanarwar ɗaukan wannan mataki a hukunce a birnin Hanover ƙasar Jamus zangonsa ta ƙarshe a ziyarar mako guda da ya kai wasu ƙasashe inda ya yi tattaunawa akan barazanar ƙungiyar ISIS da shugabannin Jamus da Birtaniya da kuma Saudi Arabia. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da koriya ta arewa saboda gwajin makami mai linzami da ta yi ranar asabar kwamitin ya bayyana gwajin harba makamin a zaman saba a kudurorin majalisar ɗinkin duniya mai tsanani a wata sanarwar da ya gabatar jiya ladi kwamitin ya ce irin waɗannan harkokin makamai masu linzami suna ƙara inganta ƙoƙarin ƙasar koriya ta arewa na ƙera makaman nukiliya a lokaci guda kuma suna ƙara zaman tankiya a duniya hakuma kuma sanarwar ta yi shirin cewa kwamitin sulhu zai dauki wasu muhimman matakai akan koriya ta arewa yan makonnin baya kwamitin ya aza mata sabbin takunkumi domin matsa mata lamba ta mutunta ka'idodin kudurorin majalisar ɗinkin duniya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mutanen da suka yi zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fushinsu ga shugaba Abdul Fattah el-Sisi domin kyautar wasu tsibirai da babu mutane a cikinsu waɗanda da aka ɗauka mallakar ƙasar Masar ne ga ƙasar Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin ɗin idan Allah ya yarda za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sana'a Liberation Day. Wasu lauyoyi sun ce tuni hukumomin Masar ɗin suka kama 'yan gwagwarmaya da dama kafin zaman dirshan na nuna rashin amincewar. Lauyoyin sun buga sunayen mutane 59 da aka kama. Kamun da aka fara yi tun ranar Alhamis sun hada hadda kai su mame a shagunan cin abinci da kuma gidajen mutane a alkahira babban birnin kasar. A wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin a jiya Lahadi, shugaba LCC ya yi kira ga 'yan kasar da su kare masar da cibiyoyinta daga waɗanda ya kira mugayen mutane sakamakon ƙuri'a da aka yi a ƙasar austria ya nuna cewa jam'iyyar da ba ta ƙaunar 'yan gudun hijira mai ra'ayin riƙau ta freedom ita ke samun nasara a zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi jam'iyyar freedom ta samu fiye da kashi 35 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada ta bar 'yan takarar masu hamayya guda biyar a baya ciki har da ɗan takarar jam'iyyar ƙawance wadda take jan ragamar mulkin ƙasar dan takarar jam'iyyar 'yan gurguzu social democrat da ɗan takarar jam'iyyar peoples kowanne ya samu kimanin kashi goma sha ɗaya daga cikin ɗari idan aka tafi haka to za a iya zaben fidda gwani ranar 23 ga watan mayu a can kasar sabiya kuma sakamakon farko ya nuna cewa jam'iyyar kawance wadda ke goyon bayan ƙasar ta shiga ƙungiyar tarayyar turai ta firaministan ƙasar ta samu gagarumar nasara a zaben da aka jiya lahadi masu nazarin zaɓe sun ba da rahoton cewa jam'iyyar prime minister ta progressive ta samu kusan kashi 53 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada jam'iyyar da ke goyon bayan rasha ta samu kashi 7 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada bincike da aka shafe shekara guda ana yi na bacewar ɗalibai 43 a ƙasar mexico ya kasa tantance abin da ya samu ɗaliban maza a saboda abin da masu bincike suka kira sa kafar angulu daga hukumomin gwamnati. jiya lahadi wani kwamitin kare haƙƙin jama'a mai wakilai biyar ya gabatar da rahotonsa na ƙarshe a wannan al'amari da ya girgiza ƙasar ya kuma jawo hankalin ƙasashen duniya a ranar biyar ga watan maris shekara ta 2015 kwamitin ya isa garin iguala ta jihar guerrero da ke kudancin ƙasar nan ne wuri na ƙarshe da jama'a suka ga ɗaliban a ranar 26 ga watan satumban shekara ta 2014 tun lokacin ba a ji ɗuriyarsa ba. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla. shugaban kwamitin kasafin kudi a majalisar dattijan najeriya sanata danjuma goje ya yi kira ga majalisun dokokin kasar guda biyu su hanzarta yin gyara ga kasafin kudin bana kamar yadda shugaban najeriya ya bukata saboda sawaka al'umma matsalolin da rashin zartar da kasafin kudin ke janyowa mun zana mun yi tsayar ranmu na maga cewa maganar kasafin kudin nan wannan jiya ka dawo da ake a jiya da a jiya da nan da shacen baki da ake ya kamata a tsaya haka a haɗa kai shugabanni 'yan majalisar dokoki da na tarayya da sojoji haɗu mu daidaitu duk wasu gyare-gyare da ake nema mai girman shugaban ƙasa yake nema a yi a wannan kasafin kuɗi a yi masa a gyaggyara a mayar masa ya sa hannu a cikin wannan sati saboda duk jama'a kowa duk al'amarin ƙasar nan ya dogara ga wannan kasafin kuɗi komai ya tsaya saboda haka mu a ganin mu a matsayin mu na wakilan jama'a a muna ganin ba za mu ci da wannan kawai siyasa ba ba ta da la'akari da abin da yake faruwa a najeriya ba shi sa ga ya kamata muka kira ga yan uwanmu yan majalisar dokoki da sanatoci mu haɗa kai mu yadda da wannan gyare-gyare da shugaban ƙasa yake da ba a yi a wannan kasafin kuɗi a yi cikin satin nan a samu a gama daga nan da zuwa ƙarshen wannan sati a kammala komi ya sa hannu saboda ya samu dama ya fara aiwata ayyukan da ya yi niyya na alheri da ke sauyawa na jama'an kasar nan gabaki daya lokacin da wannan al'amari ya faru an rika kiran sunanka da shi abdulmumin jibrin cewa watakila matsalar nan daga bangaren ku take shi me za ka ce kan masu wannan tunanin ni ba na so dauki ba so dauko wani bangare na kace na shi a yanzu tukunna lokacin na zuwa ni na gani abin da ke gaban mu shine kawai wannan wutar a kashe tukunna a kashe wannan wutan domin jama'a samu sauki kuma kun sa zumar cewa in Allah yadda a wannan makon za a yi wannan al'amari a kammala wannan shawara muke baiwa yan uwan majalisa ni dan jima goje ni kadai da ba za mu iya wannan abu ba sai da haɗin kan yan majalisar da cije da na wakilai gaba ɗaya ba wai aiki ne wanda ni kadai zan yi ko kuma mu bi za mu iya wannan aiki ba mu yan majalisa da da cije da wakilai mu haɗa kanmu gaba ki ɗaya mu yadda da cewa akwai matsala ko maganin wannan matsala. Sanata Danjuma Goje aka ji ya zanta ne da Nasiru Adamu Hikaya. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun hana gangami da macin da 'yan ƙungiyoyin farar hula suka so su yi jiya Lahadi saboda dalilan tsaro. Ga ma hujja da ƙungiyoyin farar hulan suka bayar na so yin wannan taro a ci gaban wannan rahoto da Suleiman Mini Barma ya aiko mana. da zumar jan hankulan mahukuntan kasar su gyara salon tafiyar mulkin da suka ce ana kokarin rikidar da shi ya zuwa kama karya. tuni dai kungiyoyin suka bayyana bullo da wani salon na daban kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin jagororin wannan gwagwarmaya musa cangari wannan hanawan na yin zanga-zanga yana kwatantawa da lalle muna da gaskiya mu kungiyoyin horar hula mu huto mu yi gwagwarmaya na kare demokrasiya don in ba mu yi shi a yanzu ba nan zuwa gaba za a iya hana mu duk wurin su abubuwa kuma ba za a saurare mu ba saboda wannan collective resistance citoyen ta yi niyya cewa da muna kira ga duk mutane da ran alhamis mai zuwa 28 ga watan abrilu a su zamna a su kuma muna so mu jajjada a nan jerin gwanon nan ba mu hudda niyan yin shi ba muna da niyan mu yi shi kuma insha Allah za a yi shi ran asabar mai zuwa 30 ga wata da muke zantawa da shi tun a ranakun farkon shirye-shiryen wannan zanga-zanga ta kawancen resistance to shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin rosen abdu lokoko mai ra'ayin gwamnatin muhammadu isuhu ya bayyana cewa demokradiyyar ta nijar na nan daram wannan demokrasiya ita ta sa aka bar su suka wallasa abin da suke hadi wani wuri ko ka so ka hadi wa ganin baka hadi tunda mutum ya san inda zaina kenan su tashi ma su yi magana yau har ya zanto mutane suka saurare su suka yada su cikin kawahin labaru babban ƙarfi ne na kwarai da doka ta demokrasiya ta ce a bar ɗan ƙasa shi ba da ra'ayin shi kenan ga namu gani mu ƙungiyoyinmu na ɗai ba su shiga na biyu kuma ba mu yi goyon baya ga wannan abun ba a ce a bijire ma doka saboda in babu doka babu demokrasi. A wasikar da ya aikewa masu shirin zanga-zangar ta ranar 24 ga watan Afrilu, shugaban majalisar mashawartan birnin yamai ya bayyana cewa ba shi da isassun jami'an da za su tabbatar da tsaro a yayin fitowar ta resistance citoyen hujjar da kungiyoyin ke cewa bata gamsar da su ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gwamnatin tarayyar najeriya ta ce babban abin da ta sa a gaba shine samar wa matasa ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da kuma yawan tashe-tashen hankula tsakaninsu shugaban hukumar kula da kafofin saka jari da kuma ƙananan masana'antu da matsakaita dr umaru dikko ne bayyana haka ga manema labarai a buɗe taron bita ga ma'aikatan hukumar na kwanaki uku da kammala jiya lahadi a birnin kaduna makasudin wannan taron mun yi shi ne domin mu ga cewa alkawalan da mai girma shugaban kasa ya yi ma mutanen najeriya na kirkiro musu ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki na ƙasa na ganin cewa mun tabbatar da wannan niyya shi. wannan ma'aikata tamu ta ƙananan masana'antu da matsakaita za ta iya samun ma miliyoyin 'yan najeriya aikin yi tun daga balkanaiza wanda ke faci tun daga mai walda har wanda ke da kamfanin yin ruwa fiye wata har wanda ke da kamfanin yin tumatiri dukkan irin sana'ar da kake tunanin mutanen najeriya za su iya yi saboda irin haɗarin da ke akwai idan baka ba matasa sana'a ba idan baka inganta rayuwarsu ba saboda duk matsalolin da muke samu na boko haram na insurgency da duk abin da kake tunani rashin sana'a ne da rashin abin yi ke jawo al'umma shi to kome ita wannan ma'aikata ta kula da ƙanana da matsakaitan kafafen sanya jari ko masana'antu a Najeriya take wajen ganin ta samar da jarin da za ta taimakawa ƙananan masana'antun wato mutane ba jari ba ne babban matsalai in ka ba su jari sai su je jarin ya lalace mun samu wannan abubuwan mun yi bincike mun kwayanci haka amma abin da ke da babban makasudi shine ga yadda za ka sarrafa kuɗin ga yadda za ka yi sana'a sannan ga kuɗin sannan kuma a tabbatar da in an baka kuɗin an bi ka dikin dikin dikin an ga cewa lalle kuɗin nan kayi abin da ya kamata a yi kuma an samu irin bukatar da ake son a samu wajen taimakon al'umma. Ta ko ta wacce hanya gwamnatin tarayyan za ta taimakawa irin waɗannan ƙananan masana'antu da ke faɗin ƙasar musamman ganin irin kuɗaɗen da ta ce ta ware a wannan ɓangare? Dr. Abdullahi Aliyu tsohon babban sakatare ne a gwamnatin tarayyar Najeriya. kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wurin wannan taron bita na kwanaki uku da aka gudanar a garin kaduna federal government ta ce ta ware kuɗi biliyan 500 saboda a sami aikin yi a ƙasa shawara na shine a yi amfani da wannan kuɗi a saka shi a banki duk wani wanda yake so ya kafa ma'aikata ya karɓi wannan bashi ya kafa masana'antar da yake so ita wannan ma'aikata smidan ita ce za ta dinga duba duk abubuwan da waɗanda suka sami wannan bashi in muka yi haka cikin shekaru kaɗan za ka ga mun samu masana'antu da yawa a ƙasar nan yaranmu da yawa za su samu aikin yi kuma za mu rage shigo da waɗansu abubuwa da muke yi a ƙasar nan. Hajiya Aisha Abubakar ita ce ƙaramar minista a ma'aikatar kula da masana'antu kasuwanci da saka hannun jari a Najeriya. kuma ta halarci wannan taro. Muna fatan cewa in sun gama wannan abun za mu samu ayyuka daban-daban da za mu iya yi mu taimake su yadda za su tashi su yi abin da ya kamata su. Wannan taro na yi ne uku da ita hukumar kula da ƙanana da matsakaitan kafafen sanya hannun jari ko masana'antu ta Najeriya ta shirya. Taro ne da ya haska wa manyan ma'aikatar hukumar yadda za a taimaka wajen bunƙasa masana'antu a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka. daga Kaduna a Najeriya. muna kawo muku labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe ɗaya da minti kusan goma sha takwas na dare agogonmu a nan gundumar columbia hali yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata mun ji yadda 'yan damfara suka nemi kwaɗaita ma wakilinmu na katsina zaharadin sani wata harkar miliyoyin naira saboda suna neman su raba shi da kuɗin da zai biya na samfur. Dama duk dogon turanci da labaran da aka yi ta kitsa masa akan a ingiza shi ne ta yadda zai rabu da wannan kuɗi nasa. Da aka tura masa lambar account na wani mutum mai suna Nura M Abubakar a bankin Diamond Bank sai ya ɗauki waya ya kira kan wa'uwar gami mutumin da ke kiran kansa wai injiniya Ibrahim Aliyu Mina. Daga nan sai suka fara wasan kura. Hello? Ya turo min account number. Okay. Na ga Diamond Bank. Yau, shi ne wani shi ne cewa kankan nasu. Yawa, to an ni am scared na ɗan ji tsoro saboda na ga kudin. Kana tsoro mai. Sun ce kamfani ne da Mozart kuma na ga sunan wani ne aka. Ka ji, ka ji, ne, ka ne. ta eh. tsoron kuɗin deposit da ka sa ba tana tsoron kudi za a zuwa a same da shi ne ta a kada a saka kuɗi ya je cikin account din wani to shi ne nake tsoro in kuma you you agree in je sa kuɗin to zan sa ah, kana ji na eh, eh. ban san ka ba zan baka yin wannan harka ba a don worry ai duk ko ka sa ko babanka ne kuke harka da shi kaga za a cuce ka za ka iya gaya mai ga shi ba ka yadda ba amma in ya yadda ka sa in ka yadda zan je in sa amma ni a yi ka sa in je in sa kaya ja eh, na ga an ce kamfani muke dilin da shi sun ce they don't collect money za su ba ka za su ba zai ba ka ka ci wannan kai eh, ina jin sa ba ka chief accountant account da na su ne okay na account ba zai sa a cikin account din accountant ni na so in gani account din mora card to amma if you agree I'll go I don't know I'll carry on you are, a learned person, you went eh. to school, go back over. My consultants are coming to meet you, that's where you put in a, I 350,000. The total money are coming to meet you, Joe, is 35 million. So, so bad, Very good. Yeah, yeah, yeah, go direct to the bank in the position, you go? Go direct to the bank and make deposit of that 180,000. oh. can take your market, to meet you back one and one packet. Okay. My consultants are coming to meet you with enough money. So that's just, that's just, sir. I'll tell you. Uh-huh. Yeah, well. Sorry. sir. Hello? Hello? Eh? Yawa gane na inda ne na yi confirming daga shi other guy din. Ta. Ya ya ce he assured me ya ce I should just go ahead in sa kuɗin. Ai ka ce ni ba karamin yaro ba ne fa. Na san kai ba karamin yaro ba ne, amma ni ma ai ba karamin yaro bane ko. Ina ba ka taba gani ba. Kuma ya sha harkar business. Business din an ce mana company. to kamfani din nan nan sunan kamfani zan gani a account number to wannan ma zan ga wani ne na ba shi ka je shi ka je magana wanda yi maganan gaskiya ne yana da ke ko eh. ne nan mutane wanda ba su da register da mu da mu ba su company daga yin taimako na ne za ku yi irin account number na shi kaciya ne saboda yawa yawa da na turo za ku mai da kamfani account Eh, to yanzu by insha Allah in the next 10 minutes zan je banki din zan maka depositor to ba masa in masu next na je zan da zan matsa masu da Allah kudin na process na da wuri they should post it to you da na je when you are here let me know eh okay so hello hello yeah hello eh ina ji akai kira ne baka kira ji eh na ce na ga yanzu ba su zo ba na ba wani gaya je sa kuɗi a banki kuma shi oda guy bai ce mai koya ga alat ba hello hello hello hello hello yeah Ɗazu a jin kolin baka ɗawaya ta ba. Ok, na jin ka. na ce baka ɗawaya ta ba ɗazu, ban san inda aka kwana ba ka kyale. Da ba duk abin serious ba, za ta na bin duka ba. Yawa na ban ɗan abu serious ba. Na ce maka gayan nan, na sa a je a tura mashi kuɗi. Kuma shi, kuma bai kira ni ba, na ɗawaya ku na ga duk kun ki ɗauka na ce to a don know what happened kuma. To, tomorrow na mutu, to bai sai da safe. Na? Hello? Hello? Ah, ya gida.

We discussed yesterday, but you didn't pick my phone. I don't know what happened. My water. Yesterday morning. Uh, why not? Maybe I'm busy. Eh? Which busy? Four nine people, idiots. You better listen. You can't duke me. To, na kira zahararin ɗin domin jin yadda suka kare daga baya. Eh, waɗannan mutane dai Alhaji Ibrahim yawanci dai suna kiran mutane ne da yake mutane sun sha gaya mana irin su to Allah bai ba sa'a ba na su damfare ni sai suka shaida mun cewa su mutane ne waɗanda sun sani da daɗewa mun yi makarantar jami'a da su mun yi aiki guri ɗaya da su irin gurare haka an ji aiki ana rubuta irin irin attendance haka a turance kamar ka rubuta lalle ka zo ka halarci wannan taro ko wani abu haka mm. sannan kuma sai suka ce mun ai mun taɓa zama wai wani hotel a abuja mun yi wani training sai na ce to ni waɗannan mutane wani hotel ne suka faɗi mu na ce eh, to lalle na taba zama wannan hotel din hmm. to abin da na zargin su waɗannan mutane suna zuwa irin wuraren hotels hotels haka suna binciken irin abin da zan ce profile haka na mutane hmm. in suka duba suka gani sai kawai sai su haɗa lambobi sai su fara kira mutum saboda in ka je taro ko wani abu wani lokaci har lambar ka har kana bari. Wato kana jin cewa daga tanan suka samu lambar ka? Eh lallai zargin da nake daga tanan suka samu lambar ta. Daga baya sun zo sun daina ɗaukar wayanka ne ko kuma ya aka yi ne me ya faru bayan da ka tabbatar da cewa su waɗannan 'yan damfara ne kuma bayan da ka faɗa musu cewa ka san cewa su 'yan damfara ne me suka yi. Eh lallai daga baya lokacin sun fara kira na to da na saki jiki da su suna ta bugo min haka ina ɗauka to lokacin sai na ce musu da Allah su dan bani lokaci ina aiki sai suka ci gaba da matsawa wajen kira na to sai na koma gefe daya sai na ce musu to lallai yanzu na shirya su wane ne sai suka yi min bayani da irin da yadda su sun sani sun sani haka sai na ce to lallai to me kuke so daga gare ni shine sai suka fara min wannan bayani wanda dai ya gabata wanda duk masu sauraro sun saurara to sannan daga bisani sai suka nemi lallai a yi wannan abin nan hudda da ni ta waɗannan kuɗaɗe waɗanda hannun ce masa lallai ni ba ni da dubu ɗari biyu da hamsin sai dubu ɗari da tamanin sai daga bisani lokacin da duk na fara gano waɗannan mutane lallai yan fona ne wato yan damfara sai na nuna masa cewa kai ni za ku damfara to lallai ku koma ku san irin mutanen da za ku damfara daga bisani alhaji ibrahim har sai da suka koma ma suna ta irin suna ta irin nuna min cewa lallai ni wawa ne takare me yasa ma ni suka ma kira ni irin da hada dai zage-zage haka da suka yi ma alhaji ibrahim mm, na ji zagi a cikin wannan abin sosai eh yadda kuke magana din kamar akwai alaman cewa da farko da ka so ka ɗauka cewa kamar da gaske wannan wata harka ce ta gaskiya amma daga baya sai ka fara ɗari-ɗari da wannan al'amari nasu. Eh, alhaji bayan su waɗannan mutane lokacin da shi wancan mutumin na farko wanda ya kira sunan shi da alhaji ibrahim mina to ya mm. fara kira na sai ya yi mun bayani har ya nuna cewa akwai inda wai muke zama muna zama tare da shi duk mutumin da mun bayani lallai na ƙara na nuna na yadda lallai akwai gura duk irin yadda sufofin da ya nuna min wurin da nake zama da guri kaza ko don mun yi hudda sai na to ai ban san ka ba sai ce a ai mun yi hudda a guri kaza kuma mun zauna guri kaza har ma muna tashi mu je mu yi sallah mu wane ne duk dai abubuwa haka da yawa da ya ta faɗi mu har na dan yarda da shi na ce to sannan lokacin da dai suka fara irin bayanin waɗannan kuɗaɗe to lokacin ne sai na fara kawa a jikina cewa lallai irin waɗannan mutanen sun yawa a wurare daban-daban mm. irin waɗannan 'yan fona waɗanda dan kafin wannan abin ya faru da ni akwai wani bawan Allah da ya gaya min cewa shi wallahi sai da ya zuba masu dubu ɗari uku a cikin account ɗinsu wanda suka turo masu. Hmm. Sannan akwai wani ma wanda ya ce min shi sun anshi kuɗin sun kusa dubu ɗari bakwai. Duk haka irin da ya waɗannan irin waɗannan. Sai ni ma na sha jikin na sha jinin jiki na to kila irin waɗannan mutanen ne waɗanda suke so ka tura masu kuɗi domin su damfare ka. an sauraro a yi hattara duk lokacin da ka ji an kwaɗaita maka wata harkar kasuwanci ko wani aiki mai tsoka aka kuma nemi wani kuɗi daga hannunka to ka tabbatar da cewa akwai magana kumshe ciki damfarar ka ake neman a yi. Allah ya kare mu. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC. Ta gaida malamai za mu kawo muku maimacin wannan shirin ranar Laraba a cikin shirin hantsi. ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da ƙungiyar ƙasashen Turai su samu ci gaba su ƙulla yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nunawa ƙulla wannan yarjejeniyar. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da ƙasar Koriya ta Arewa. a saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a ranar Asabar. Kwamitin ya bayyana gwajin harba makamin a zaman sabawa kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya mai tsanani. Mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fashinsu ga shugaba Abdul Fattah al-Sisi a saboda kyautar wasu tsibirai da babu mutane a cikinsu da ya yi wa ƙasar Saudi Arabia sun lashe takobin cewa a yau Litinin idan Allah ya yarda za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sana Liberation Day. Wasu loyi sun ce tuni hukumomin Masar ɗin suka kame 'yan gwagwarmaya da dama kafin zaman dirshan na nuna rashin amincewar. Loyoyin sun buga sunayen mutane 59 da aka kama. Kamun da aka fara tun ranar Alhamis sun haɗa da kai su mame shagunan cin abinci da kuma gidajen mutane a alkahira babban birnin kasar. To madalla da haka Allah kama karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rashin tayi na Salihu Garba. kamun na maradin Juma'a Ali wacce ta taya gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodo ne wanda ya kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma Malam Zubairu injiniya da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.